قال انما اوتيته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون sai ƙaruna ya ce, Kawai dai, an bani waɗannan dukiyoyin ne saboda wani ilimi da iko nawa da ke wurina, don haka na cancanci a bani wannan dukiyoyin. Shin ƙaruna bai da masaniyar cewa Allah ya hallaka al'ummomi cikin waɗanda suka gabace shi, waɗanda suka fi shi tsananin ƙarfi da yawan tara dukiya ba ne, sai ga shi ƙarfinsu da dukiyoyinsu ba su amfane su ba, kuma ba za a tambayi masu laifi a ranar alkiyama dangane su ba saboda Allah ya riga ya san su don haka tambayar da za a yi musu tambaya ce ta ƙurewa da tsawatarwa